Don samun sabbin bidiyon bidiyonmu, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. a kafta na ce a kafta makar guguwa kashi na 28 amma kafin na shiga cikin labarin zan so in sanar da masu sauraron mu a wannan tasha ta Abdulrahim TV cewa mun bude sabuwar tasha mai suna Duniya TV wanda za ta riƙa kawo muku bayanai cikin bidiyo na duniyar nan da muke ciki labarai akan wurare na ban mamaki ƙasashe masu ban mamaki abubuwan al'ajabi labaran soyayya abubuwan ban mamaki a cikin soyayya tarihin ƙasashe tarihin dajijjuka tarihin manyan mutane da dai sauran abubuwa na ilmantarwa wanda za su wayar maka da kai dangane da wannan duniya tamu don haka a wannan channel tamu ta abdurrahim tv a wannan littafi kwamen na farko za mu ajiye link ɗin duniya tv don haka duk wanda ya samu dama ya shiga ya yi subscribing na wannan tasha domin morewa da abubuwan da za mu ɗora a cikin duniya tv muna fatan mu kasance da mu mun gode idan mai saura bai manta ba kashi na ba mun tsaya a daidai inda zuhair ya zare takwabinsa cikin kabbara da maɗaukakiyar murya mai ƙarfi ya taso kan matsafi bahalu da nufin cin masa ya keta shi gida biyu a hallaka matsafi bahalu ya nuna shi da sandar tsafinsa ya so makaranto da alasumai na aikin sirri da nufin aikata wani abu da zai hallaka zuhair da shi amma ga mamakin sai ga dukkanin ɗalisuman da ya mallaka na aikin sihiri sun lalace duk abin da ya nufin aikata a kan zahari ya kasa tarihi a kansa shi kuwa zahari da ya ga haka sai ya tuna da maganar da tsohuwa diyanuwa ta sanar da shi da na cewa idan har ya samu nasarar shiga fadar matsafi balish to shi kenan babu wani aikin sirri da zai kara tasiri a kansa don haka ya kara himmatuwa da ƙarfin zuciyarsa ya tasar matsafi ba don ya hallaka shi matsafi ba ya jefar da sandarsa ta tsafi da kurtun sirrinsa da suke hannunsa saboda rahin mahimmancin da amfaninsu a wannan lokaci ya zaro wata bakar takobi da ke daura da marasa ya yi ƙaraji da kururuwa irin ta fusatuwa ya taso kan zaharu suka haɗu a tsakaninsu suka kai wa juna sara. Kaifin takubansu ya haɗu a sararin samaniya hakan ya haifar da wata tsiwa mai tada tsigar jiki tare da tarzatsin wuta da ya watsa a sararin samaniya suka ci gaba da kai wa juna sara cikin mugun nufi da hallaka abokin gaba amma har suka rabu babu wanda ya samu nasara akan wani suka sake zaburowa suka kai wa juna sara har ya shammace ya kai masa wata irin suka da zidan takobinsa ya same shi a kafaɗa. Bahal ya yi ƙaraji da kururuwa saboda azaba. Ya zabura ya mai da martani akan zahari da kai masa wani gauritaccen sara ya samu surƙen yakin da yake jikinsa har sai da surƙen ya kece gida biyu. Suka sake yunƙura suka kai wani kan ɗauki kan juna. Kaifin takobansu ya sake haɗuwa kan iska suka ci gaba da keniya da bugayya irin ta zaratan sadaukai. su na neman nakasa makasa da hanyar samun nasara akan abokin karawarsa har suka yi ta gabza artabu dauki ba daɗi da kafsawa tsakaninsu amma babu wanda ya samu nasara akan wani har sai da kaifin takubansu ya dakushe su ya dusahe saboda yawan haɗuwa da suke yi yayin kaiwa juna sara suka watsa da takuban suka farma juna da bugu da hannu aka soma yar damtse kowannensu na kaiwa juna duka da tsananin dukkanin karfinsa nan fa aka soma sabon tumuri da timirniya irin ta manyan jarumai da suke ji da kansu tun daga farkon harabar fadar har sai dai suka dangane da ta suka sake dawa inda suke kafsawa tun da farko suka yi turjiya irin ta matuƙar buguwa da jin jiki gaba ɗayansu matsafi bahal ya sake fusata da ganin ya kasa samun nasara akan zuhairu tun da suka soma kafsawa ya yunkura kamar sura ya ɗaga shi sama ya juya shi zai cake kansa a ƙasa kamar yadda ake take tsinin mashi ya karya masa wuya ya hallaka shi zaharu ya juye cikin azama da zafin nama ya dire da kafafunsa suka sake zaburowa suka rike hannun juna suka yi yar gwajin kwanji babu wanda ya murɗe wani daga cikinsu zaharu ya san ya yi masa karo da kai a tsakiyar fuska kubus matsafi bahalu ya yi baya taga-taga kamar zai faɗi ya turje bai faɗi ba zahar ya sake narka masa bugu a tsakiyar kirji Bahali ya tafi da baya ya faɗi a zaune hannunsa ya kai kan takwabinsa ya yi sauri ya ɗauko takwabin ya taso kan Zahairu a fusace ya kai masa sara da ita Zahairu ya goce ya sake kai masa sara da ita Zahairu ya sake gocewa sannan ya riƙe hannun matsafi Bahalu da yake riƙe da takwabin ya juya tsinin takwabin a saitin ƙirjin matsafi Bahalu ya danna tsinin takwabin da ƙarfi ya shiga ciki har sai da tsinin takwabin ya nutse matsafi Bahalu ya ƙara ji da kururuwa mai tsananin ƙarfi saboda azaba ya sa hannunsa ya ture zahara daga jikinsa ya tafi ya faɗi ƙasa shi kuma ya zare tsinin takwabin daga ƙirjinsa jini ya yi tsartuwa sama ya ɗaga takwabin cikin ƙaraje da kururuwa ta sarma zahairu zai kai masa sara da isa zahairu ya hange tasa takwabin ya sha ƙasa kusa da shi ya sa hannu ya ɗauka ya kare saran da ya kawo masa sannan ya sanya ƙafarsa ya tokare haɓar matsafi bahar da ita matsafi bahar ya yi baya taga-taga kamar zai faɗi Zahari ya miƙe cikin azama da zafin nama ya ɗaga takwabinsa ya kai matsafi Bahalu Sara da dukkanin ƙarfinsa ya same shi a turken dokin wuyansa. Kan matsafi Bahalu ya tsalle sama ya rabu da gangar jikinsa saboda ƙarfin saran da Zahari ya yi masa kuma kafin gangar jikin ta faɗi ƙasa ita ma Zahari ya sanya takwabinsa ya tsinka shi kashi biyu cikin zafin nama da gwaninta sara irin na hanshaƙansa da kai kowanne ɓangare na gangar jikin nasa ya faɗi can gefe guda sassan jikin matsafi ba daga nan suka tasa ta ƙare ya hallaka bai ko shura ba zahiru ya sujada don nuna godiya ga Allah da ya bashi nasara hallaka wannan shuman matsafi duk abin da yake faruwa tsakanin matsafi ba da Zahiru Gimbiya sima da sauran dukkanin 'yan matan da ke cikin fadar sun fito waje suna ganin wannan artabu da bakin gumurzu da suke yi a tsakaninsu da suka ga Zahiru ya samu nasara akan matsafi ba ya hallaka shi sai suka yi matuƙar murna da farin ciki don sun san cewa ranar kubuta su ce da komawarsu hannun iyayensu ta zo suka taho da farin ciki gimbiya sima ta tsaya gaban zahira tana dubansa cikin matuƙar farin ciki na ganin ya kawo ƙarshen mawuyacin halin da rayuwarta ta kasance a ciki ya hallaka matsafi bahalu da ya godiya ga Allah tare da jin gyan Zahiru da ƙaunarsa ya ƙara a zuciyarta ima zahairu ya dube ta cikin farin ciki sake ganin ta sannan ya murmushi na tabbatar mata da alkawarin da ya ɗauka na kawo ƙarshen matsafi bahalu da irin mawuyacin halin da ya sanya rayuwarsa a ciki bayan sun nutsu jari ya tambaye ta waɗannan 'yan mata da yake gani tare da ita su wane ne su gimbiya sima ta amsa masa da cewa su ma wanda ya mallaki fadar ne ya dauko su daga hannun iyayensu ya kawo su ya ajiye su a matsayin kuyangi da masu yi masa hidima kamar yadda ita ma matsafi bahalu ya dauko ta daga ne ya sake tambayar su a ina rijiyar ubaisa take don ya je gare ta ya ɗebi ruwan cikinta ya amfani da shi don kare aikin sirrin da yake jikinsa gaba ɗaya matan da suke fadar babu wanda ta san inda rijiyar take sai sanawiyatul asad wanda aka fara kawowa cikin fadar don haka ta yi masa rakiya har inda rijiyar take a cikin tsakiyar fadar zahari yana zuwa ya ga rijiyar ba ta da tsananin zurfi ruwan cikinta yana kusa-kusa ya kama gaban rijiyar ya taka ya shiga cikinta ya sanya sarkar sa na ɗiban ruwa ɗebo ruwan da yake cikin rijiya ya fito bayan ya fito ya kafa kai ya sha ruwan da ya ɗebo a cikin rijiyar nan take sai aikin sirrin da yake jikinsa ya karye kamanninsa suka sauya daga siffar dattijo mai tarin shekaru ya zuwa siffar matashin jarumi kuma sadauki gaba ɗaya yan matan da ke tare da gimbiya sima suka cika da matukar mamakin wannan al'amari gahar ya sake yin godiya ga Allah sannan mai da sauran ruwan a ɗamararsa ya ɗaure don kai wa tsohuwa Diyanuwa kamar yadda suka yi alƙawari daga nan ya shaida gimbiya sima da sauran 'yan matan da suke tare da ita cewa ba shi kaɗai ba ne yana tare da abokan tafiya da suka taho tare don su taimaka masa ya baro su a wajen fadar don haka suka kama hanyar ficewa daga fadar don su koma inda ya baro su buniyatu da sauran jaruman da suka taho tare da su da fitar su zuhairu daga cikin fadar suka ɗan yi nisa kafin su kai ga inda abokan tafiyar su suke sai suka ji wata irin tsawa da rugugi mai tsananin ƙarfi a bayan su suka juya don su ga abin da yake faruwa sai su ga wannan fada tana girgiza da ruwa tana rushewa da kanta har ta gama da gargajewa sannan dukkanin wajen ya kama da wuta fadar ta kone kurmus da suka gama ganin abin da ya faru sai suka ci gaba da tafiya har suka isa inda su buniyatu da sauran abokan tafiyar su suke buniyatu da sauran jaruman da zahairu ya bari a wajen suka yi matukar murna da farin cikin ganin zahairu ya dawo lafiya tare da samun nasarar kubutar da agimbiya hasima da sauran dukkanin matan da ya tara a cikin fadar da kuma samun nasara karya aikin sirrin da yake tare da shi ya dawo siffarsa ta asali daga siffar tsoho da matsafi bahal ya mayar da shi bayan sun natsu zahar ya kwahe labarin dukkanin abin da ya faru tsakaninsa da matsafi bahal ya sanar da su da kuma labarin 'yan matan da ya tara a fada tare da gimbiya sima kamar yadda ta sanar da shi suka sake yin godiya ga Allah a bisa wannan nasara da suka samu sannan suka zauna a wannan wajen don su kara huce gajiya kafin gari ya waye su ci gaba da tafiya su kama hanyar koma gida daga dai waye bayan su zahari sun yi sallah asuba suka yi shiri suka kama hanyar koma gida suka shafe tafiya har ta tsawon kwanaki a cikin lardin ashirar suna keta tsaunuka da dazuzzuka sallah da cin abinci ne kawai yake tsayar da su har suka iso bakin kogin nan da suka ketaro kafin su iso wannan lardi da yake babu jirgin ruwa a wajen sai da suka sake yin tafiyar kwanaki biyar a gefen kogin kafin su ƙetare tsayinsa su zagayo inda suka bar da kansu da suka iso wannan waje sai suka yada zango suka kwana don su huce gajiya da gari ya waya suka sake yin shiri suka kama da kansu suka hau don ci gaba da tafiya gimbiya sima da sauran 'yan matan da aka ɗauko daga fadar matsafi bali suka hau da wakan jaruman da suka hallaka a cikin lardin ashtar da yake suna da yawa wasu 'yan matan sai suka hau doki ɗaya su biya aka ci gaba da tafiya bayan tafiyar wasu kwanaki suka iso dajin tsohuwa diyanuwa da take zaune suka isa inda bukar da take suka zaɓa da kan dawakan tsohuwa diyanuwa ta fito daga cikin bukar tana dogara da sandarta ta tare cikin murna da farin ciki na dawowar su cikin fatan samun nasara Buniyatu ta tafi gare ta ta rungume ta cikin murna sannan ta shaida mata sun samu nasara abin da suka tafi aikatawa a fadar matsafi Bahalu. Tsohuwa Diyanuwa ta sake murna da farin ciki sannan Zahar ya kwanto sarkar ruwan rijar Wabaisa da ya ɗebo ya ba a fadar matsafi Bahalu ya miƙa wa Buniyatu don ta ba ta wanke idanunta da shi ta samu waraka daga aikin sirrin da yake tare da ita kamar yadda suka yi mata alƙawari kafin su tafi. Buniyatu ta karɓi sarkar ruwa ta ba tsohuwa Diyanuwa ta wanke idanunta da shi nan take aikin sirrin da yake tare da ita ya karya idanunta suka buɗe fa yau ta samu waraka daga halin makantar da take ciki tsawon lokaci ta dubi jikarta buniyarta da sauran jama'ar da ke wajen ta sake yin murna da farin ciki daga nan su zahiru suka yada zango a wannan waje so kana kafin gari ya waye su ci gaba da tafiya da gari ya waye suka tashi gaba daya har da tsohuwa diwano suka ci gaba da tafiya zuwa birnin bahazum kuma a cikin hukuncin allah ba sake haduwa da wani abin cutarwa ba ko kuma wanda zai bata musu lokaci ba sallah ya cin abinci ne kawai yake tsayar da su ko kuma idan sun yi matukar gajiya su yada zango dan su kwana har suka shafe kwanaki da kwanakin da za su kai su birnin bahazin a ranar da suka isa birnin tun suna bayan gari sarki shaiban ya samu labarin dawarsu kuma ga yadda aka shaida masa da alamu sun samu nasara don haka shi da kansa da tawagar manyan gari da ke fadar suka haudu a kai suka fito bayan gari don tare su da isowarsu zahiru tun daga nesa sarki sheban ya hangi yarsa gimbiya asima a cikin ayarin 'yan matan da suke tafi tare da su ya sauko da kan dokinsa ita ma gimbiya asima ta karaso wajen ta sauka daga kan nata dokin ta tafi ga mahaifinta sarki sheban suka rungume juna cikin tsananin murna da farin ciki mara masaltuwa suna masu godiya ga Allah da ya sake haɗa su bayan sun natsu suka ranka gaba ɗaya suka tafi fadar sarki sheban labari ya iske jama'ar gari na dawowar gimbiya hasima suka fito suka tare su cikin murna da farin ciki har zuwa fada da suka isa fada ne zahar ya kwashe labarin abin da ya faru tun daga tafiyar su har zuwa dawowar su ya sanar da sarki ban da sauran jama'ar birnin sarki ya sake yin godiya ga Allah bisa wannan nasara da suka samu na kubutar da yarsa daga hannun shi umman matsafi bahalu sannan suka yi jimamin rashin jaruman da suka halaka a hanya yayin wannan tafiya sarki ya sa aka bawa iyalinsa da sauran dangin wanda suka rasu dukiya mai tarin yawa don kula da rayuwarsu kada su shiga mawuyacin hali na rashin yan uwansu su ma sauran jaruman da aka dawo da su tare da su ba su hallaka ba aka ba su tasu kyautar ta dukiya mai tarin yawa bayan an gama da wannan sarki shaibin ya tambayi bunyarta abin da take so na ladan aikinta na taimakon zahirar ta yi aka samu wannan nasara ta kwafitar da gimbiya sima bunyarta ta dubi sarki shaiban cikin girmamawa ta ce da shi allah baka nasara ni babu abin da nake so na daga dukiya a matsayin ladan aikin da na yi duk abin da na aikata na yi ne saboda allah buri na kawai zahiru ya amince ya aure ni saboda shi ne abin da nake muradi na faɗar wannan magana ta ta tun kafin Zaharu ya ce wani abu Gimbiya Hasima ta yi sauri ta amsa da cewa idan dan wannan ne kudirin ki babu shakka zahairu zai aure ki ki zama matarsa shi ma sarki Heban sai ya shawarci zahairu kan ya amince ya aure Buniyatu kamar yadda ta so ta ce tana so nan take zahairu ya ce ya amince zai aure ta kamar yadda take muradi ya ta matuƙar murna da farin cikin amincewarsa akan haka aka kawo dukiya mai tarin yawa aka ba Zaharu amma an ji karɓa ya ce duk abin da ya aikata ya yi ne saboda Allah kamar yadda ya alƙawarin ku fitar da gimbiya sima daga mawuyacin hadin take ciki sai ke haban ya yi masa godiya sannan ya sa aka ba buniyatu da kakarta tsohuwa dinyanuwa masauki a fadarsa su kuma sauran 'yan matan kowace aka tambaye ta su suka faɗi garuruwansu da yawan su 'ya'yan sarakuna ne sarki heban ya ce su ma a ba su masauki don su huta kafin kwana biya mai da su garuruwansu daga na aka sallama jama'a zahari ya tashi ya kama hanyar tafiya alƙaryar sa wajen kakansa da tijo marwan da isarsa gida kakansa marwan ya tare cikin murna da farin cikin ganin ya dawo lafiya tare da karyewar aikin sirrin da yake jikinsa ya dawo siffarsa ta asali da kamannin tsoho mai tarin shekaru da matsafi bahari ya maida shi ya yi godiya ga allah tare da amincewa cikin halin murna da farin ciki bayan kwanaki biyu sarki sheban ya sa aka maida dukkanin 'yan matan nan garuruwansu hannun mahaifansu sannan aka sanya ranar ɗaurin auren buniyatu da gimbiya sima da Zuhairu watanni biyu masu gabatowa. Da ranar ɗaurin auren ta zo aka ɗaura auren Zuhairu da matansa guda biyu, Biniyatu da Gimbiya Asima tare da Hegalin biki mai ƙayatarwa. Dukkanin sarakuna da attajirai da Zuhairu ya kubutar da 'ya'yansu daga fadar matsafi Balu sai da suka halarci daurin auren tare da Hegalin bikin da aka yi gaba ɗaya sarki Sheban ya sa aka ba Zuhairu gidan da zai zauna a cikin birnin Bazum. Shi ma kakansa Marwan aka ba shi gidan da zai dawo ya zauna kusa da jikansu Zuhairu. da ta kuwa tsohuwa yanu aka bata masauki a birnin mahazin sannan aka naɗa zahayar sarkin yaƙi na wannan birni bayan kammala shagalin biki zahayar ya tare a gidansa da sarki sheban ya bashi tare da matansa guda biyu buniyatu da gimbiya hasima haka suka kasance cikin farin ciki da kwanciyar hankali tun bayan kawo ƙarshen matsalar matsafi bahalu da hallaka shi da zahari ya yi har ya zuwa ƙarshen rayuwarsa wannan shine ƙarshen labarin littafin bakar guguwa da fatan ya ƙayatar da ku ina mai godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya bani ikon karasa karanta wannan littafi sai mun haɗa wani sabon littafi sannan ina mai son sanar da masu sauraro ma a wannan tasha cewa za mu ci gaba da littafinmu na Yarima Anwar wanda za mu ɗora sannan kuma mu ɗora da ci gabansa mai suna Salahul Muluk don haka ku ci gaba da jin daɗin bibiyar mu a cikin wannan tasha domin samun labaran da muke kawo muku domin nishaɗantarwa. Don samun sabbin don na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Don samun sabbin bidiyon don na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa.